Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauranmu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. su kuma masu auren kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis biyu ga watan maris na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Sahaba ba mu kanun labarai. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun tashi zuwa Afirka ta yamma domin gane kansu matsalolin tsaro da Boko Haram ta haddasa ga ƙasashe da ke raya tafkin Chadi. Jami'an gwamnatin Trump suka ce lokaci ya da Amurkan za ta zage dantse a duk shawarwari da za ta yi kan cinikayya. amurka ta ba da labarin cewa bisa kuskure jiragen yakin rasha da siriya sun kai harin bama wani kan mayakai da ke samun goyon bayan amurka a fafata da ake da kungiyar isis madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa ana ci gaba da fartakan yan boko haram sannan ranar bakwai ga watan fabrairu kuma suka kashe wasu 'yan kungiyar boko haram din guda goma sha uku sannan suka kubuto da wasu mata guda biyu sai kuma wasu mata da dawo da su daga kasar mali ko me suka je yi can Uh, these are people whom the Malian authorities, especially the police, arrested on the streets of uh, Mali. Uh, waɗannan mata ne da 'yan sandan ƙasar Mali suka kama a kan titunan ƙasar suna gararan ba. Sai kuma tattaunawa da mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya ya eh, yi da manyan-manyan jami'an tsaron ƙasar. Kana Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun tashi zuwa afirka ta yamma domin gana gane kansu matsalolin tsaro da kasashe da ke raya tafkin chadi da kuma mummunar yanayin zamantakewa da suke fuskanta a yankin sakamakon rikice-rikicen boko haram jakadu daga ƙasashe goma sha biyar da ke kwamitin sulhun mai faɗa a ji za su yi tattaki zuwa kamaru da chadi da nijar da kuma najeriya ziyara da za ta ɗauke su kwanaki hudu wannan shine karo na farko da kwamitin sulhun zai kai irin wannan ziyara zuwa yankin tafkin chadi muna sane da barazana ga zaman lafiya tsakanin kasashen duniya da kuma zaman lafiya da tsaro a waɗannan ƙasashe hudu shugaban kwamitin sulhun na yanzu wadda shine kuma jakadan ingila kuma jagoran tawagar matthew rako ya ga murya amurka yana hannunka mai sanda ga irin rikicin boko haram a yankin wadda ya haddasa mummunar yanayin zamantakewa a yankin tun rikicin kungiyar a shekara ta 2009 kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa fiye da mutane miliyan biyu ne aka tilasta barin muhallansu a arewa maso gabashin najeriya tun a shekara ta 2014 kuma kusan mutane 190 sun zama 'yan gudun hijira a makwabtan kasashen kamaru da niger da kuma chadi jami'an gwamnatin trump suka ce lokaci ya yi da amurka za ta damtse a duk shawarin da za ta yi kan cinikayya a ajandar cinikayya ta bana da aka bayyana jiya laraba ta ce amurka za ta yi amfani da karfinta sosai wajen kare ɗaya kasar kan duk batutuwa da suka shafi cinikayya kuma za ta tabbatar da cewa ana mutunta sharuɗan cinikayya kuma ta kare fasahohin amurka kuma ta gudanar da sabbin shawarwari da zumar kulla sabbin yarjejeniyoyi da kasashe daban-daban a faɗin duniya rahoto daga hukumar wakilin amurka kan cinikayya ya ce ana gurgunta cinikayya wato cinikayyan kayayyaki da amurka take kaiwa kasuwannin ƙetare saboda tarnaki iri daban-daban da kasashen suke gindayawa a amurka a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka jiya laraba ya gana da shugabannin jam'iyyar republican a fadan white house domin shata hanyoyin ci gaba kan ajandar da ya gabatar ranar talata a zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka shugaban amurkan donald trump zai ci gaba da kare dokar da ya fitar a wajajen ƙarshen watan ɗaya wacce ta takaita balagurin 'ya'yan wasu ƙasashe bakwai zuwa amurka dokar da aka yi wa kuskurima kuma ake jin gwamnati za ta kammala aiki a kanta cikin 'yan kwanaki masu zuwa hakan ya fito ne daga bakin mataimakin shugaban amurka mark pence mataimakin shugaban ƙasa pence wadda ya bayyana haka a shirin talabijin na cbs jiya laraba ya ce ba wai kadai shugaban zai ci gaba da kare matakin da ya ɗauka tun farko a gaban kotun ba sun hakikance cewa matakin da shugaban na amurka ya ɗauka yana ƙarƙashin ikonsa kotunan amurka sun wa dokar birki wacce ta hana 'yan kasashen iraki da iran da libya da somalia da sudan da syria da yamal zuwa amurka hakan nan dokar ta dakatar da shirin karbar 'yan gudun hijira zuwa amurka fiye da kararraki daban-daban 27 ne aka shigar gaban kotunan amurka kan wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc bisa kuskure jiragen yakin rasha da siriya suka kai harin bamamai kan mayakan sa kan larabawa da amurka take goyon baya a kusa da garin albab a yayin harin sojojin amurka ba su da nisa daga wurin kamar yadda wani babban janar na sojan amurka a iraki ya yi bayani lieutenant general stephen townsend wanda shine kwamandan dakarun kasa na rundunar da take fafatawa da mayakan isis ya gaya wa manema labarai daga bagadaza a jiya laraba cewa harin ya yi banna ga wato rundunar ƙawancen larabawa da take fafatawa da isis a ƙauyuka da yake yankin janar townsend ya ce bayan da suka tuntuɓi rasha cikin gaggawa ta kafofin da aka kafa domin rore wato rashin fahimtar juna moscow ta yadda kuma ta dakatar da wato ta moscow ta yadda kuma ta dakatar da kai hare-hare a yankin inji janar stephen sai dai ma'aikatar tsaron rasha ta musunta cewa jiragenta ko na syria sun kai hari akan dakarun da suke samun goyon bayan amurka a halin da ake ciki kuma wani rahoton wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya aza laifi kan duka sassan da ke gaba da juna a rikicin na syria rahoton kan faɗan da aka yi na kama aleppo ya samu dukkan ɓangarorin biyu da aikatar laifuffukan yaƙi a afghanistan jaman kasar suka ce gungun 'yan kunar bakin wake na taliban da suka yi damara da muggan makamai sun kai hari kan wani ofishin gunduma na 'yan sanda a arewacin birnin kabul wadda ya janyo mummunar musaruta da jaman tsaron kasar hare-hare da mayakan sa kan suka shirya wadda suka fara da kai harin bam da aka ɓoye a cikin mota kofar shiga helkwatar ya kashe akalla mutane goma sha shida wasu fiye da arba'in kuma suka jikkata kakakin taliban zabihullah mujahid ya ce kungiyar ce ta kai harin yana mai faɗin cewa mayakan sun yi wa jami'an tsaron ƙasar afghanistan mummunar ta'adi an san kungiyar ta taliban da cika baki ga kafofin yada labarai kan irin hare-hare da take kaiwa jiya laraba hukumomi a malaysia suka gurfanar da mata biyu gaban kotu kan zargin sun aikata kisan kai dangane da mutuwar kim jong nam wanda dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un ne matan 'yan kasashen indonesia da vietnam an kawo su gaban kotu a kowar lamfa karkashin matakan tsaro masu tsananin gaske an zargi matan waɗanda na'urorin tsaro suka ɗauki hotunansu a tashar jirgin sama da ke kowar lamfa yayin da suke baiwa kim jong nam wani abu a fuskansa minti ashirin bayan haka ne ya mutu idan kotu ta same su da laifi dukkan su biyu za su fuskanci hukuncin kisa koriya ta arewa bata gasganta ko gawar ta kim jong nam ba ce sai dai ta bukaci malaysia ta baiwa gawar ta bata gawar kuma ta saki wani ɗan ƙasar wanda malaysia take tsare da shi hukumomi a malaysia ba su bayyana ko za su tuhumi mutumin dangane da wannan kisan ba kin jong nam dai babban yayin shugaban na koriya ta arewa ne amma sun bata kuma tun sannan yake zaman gudun hijira a yankin macau da ke karkashin china labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. To bari faro da batun ci gaba da kaiwa 'yan Boko Haram hari da sojojin Najeriya ke yi domin yanzu haka sun samu nasarar kwato mutane kusan 800 daga hannun 'yan Boko Haram din. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ya ce cikin adadin waɗannan mutane akwai kuma wasu 'yan kasashen waje guda takwas da maza 914 da mata 2,388 da ƙananan yara fiye da 2,000 da ya ce dukkaninsu an samu kubatar da su ne a wurare daban-daban sakamakon ci gaba da tsakuro geron 'ya'yan ƙungiyar boko haram ya ce a ranar 1 ga watan fabrairun 2017 sun samu nasarar kashe wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram guda shida a wani aron gama da suka kai musu a ƙauyen da sula da ke karamar hukumar dambuwa sannan a ranar bakwai ga watan fabrairu kuma suka kashe kashe wasu yayan kungiyar boko haram din guda goma sha uku sannan suka kubuto da wasu mata guda biyar da suke kyautata cewa iyalan yayan kungiyar boko haram din ne kwamandan ya ce sun kuma kame wani tabar wiwi mai yawan gaske a wajen wani da ke bayyana kansa a matsayin dan sanda da kuma ke dauke da katin shaidan zama dan sanda na jabu a yankin song da ke iyaka da jihar borno da cewa ya kokarin arcewa amma bai samu nasarar hakan ba don ya gamu da hatsari kuma ya mutu wanda suka yi binciken motar suka gano tilin taban wiwi wanda kuma suke zaton cewa ana safaran su ne zuwa ga 'ya'yan kungiyar boko haram din komanda irabu ya kuma jawabi kakkausar murya game da rahoton kungiyar kare hakkin bil'adama da ake kira amnesty international ta suka fitar a makon da ta gabata da suke nuni da cewa wasu da dama sun mutu a hannun rundunar sojojin kasar ba tare da yi masu shari'a ko kuma sake su ba ya ce wannan rahoton an zan kurege ne kawai kuma waɗannan kungiya na amnesty international suna ƙoƙarin ɓata masu suna ne to see that it's only negative things that be That's the point I to bring out here. ya ce matsalan waɗannan ƙungiyoyi shine duk lokacin da suka ga muna samun nasara su sun gwammace su ga suna bata muni a idon duniya kuma suna haɗa baki ne da wasu 'yan najeriya da basu da kishin ƙasa don kokarin ganin cewa sun bata mu ko kuma ganin cewa sun bayyana wani rahoto da ba shi ne ba kwamandan ya kuma gurfanar da wasu 'yan mata matsakaitan shekaru guda uku da ya ce yan ƙungiyar boko haram ɗin su yi musu jigida da bumabumai su ma sun iza su ne zuwa cikin garin maiduguri don su tada bumabumai da ke jikin nasu amma allah bai an san musu ba don kuwa waɗannan 'yan mata allah ya kubatar da su ga yadda yadda mu ta kasance da ɗaya daga cikin 'yan matan sunana amina a gari muna zama mu suka je suka kwashe mu da mu da dani da iyayena a madagali suka kai mu jeji suka kai mu suka je suka zuba mu kawai a jeji ke shekara ki nawa da haihuwa shekara na goma sha bakwai da kika je can sun yi maki aure eh sun yi min aure da mama da sun kashe mama na da baba na sai sun eh, aure sun kashe mamanki da babanki to da suka kawo ki cikin Maiduguri mai suka ce miki suka ce min in na shiga in danna wannan abin ya tashi da mutane bom ne bom da suka daura miki ko mm. to ya kai kika cire bom din ki me yasa kika cire jikin ki babu ba na so ne to ba da so na ba suka ɗora min ni dai ba na so muna da yawa ne a inda kuke eh ba muna da yawa amma ba mu yawa sosai kuna cikin gari ne ko kuma kuna jeji ne haka azumi muna jeji a jeji akwai gida wurin ba gida ba gida eh sai dai bukka bukka daki daki bukka bukka su suka gina ko kuma na fulani ne suka kwace akwai na fulani akwai wanda suka gina eh, akwai kanne na hudu a can shi wannan da aka aure shi wanda kika aure shi ina yake yana je yana can shi ya daura miki bankun gowaye a'a ba shi ba ɗaya daga cikin yan mata uku da ayan kungiyar boko haram suka yi wa jigida da bababumai kenan da kuma suka kita da bababuman da ke cikin nasu ke bayani kan yadda aka kokarin tura ta cikin jama'a amma kuma ta kita da waɗannan bababuman haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. La To Allah ya kara kare mu. Mukaddashin shugaban kasar Najeriya profesa Ami Osibajo ya gana da manyan-manyan jami'an tsaron ƙasa domin jin inda aka kwana game da batun tsaron kasa. Bayan an kammala ganawar ce wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tambayi ministan tsaro Janar Mansur Dan Ali mai ritaya cewa ko da me da me aka tattauna wurin wannan ganawar kamar can gabas Uh, amin arewa ta gabas muna da masanin cewa an kama manya-manyan 'yan boko haram da kuma su um, mutanen da aka kakama irin kusan kusan dubu ishirin sun zo sun dawo an kawo su cikin jama'a sun dawo irin wani matsugunnin da ake ajiye su 'yan gudun hijira haka kuma kamar da nace mayan kwamodinin su waɗansu sun ba da kai an kama su an zo an sa a cikin tsaro ana kuma cikin wannan haka zamaniya da ake ciki na rikicin da suke faruwa a yammacin kaduna an tattauna a kan shi an yi matsayin cewa kamar su sojoji za su ƙara mazauni kamar barikoki barikoki a wajen so da a samu a rage tashe-tashen hankalin da suke zama suke faruwa a wurin an kuma tattauna a kan. sulhu da akan yi tsakanin su community haka tsakanin juna da juna su zauna su abin nan ɗin kansu haka kuma ka san ya faru a katsina da zamfara to irin waɗannan abubuwan ne muke son mu zo da su a nan katsina da kuma wuraren da ake ta fama da tashe-tashen hankalulla kaka manta da kuma akwai shi ma na niger delta ka duba za ka ga kwanukan nan abubuwan dukansu an samu an samu sulhu saboda yawan da shi makaddashin shugaban kasa yake zuwa koyaushe yana magana da su so abin da ya yi amfani saboda ya san abubuwan da suke faruwa da kuma kokarin da su jami'an tsaro suke yi cikin kasa gaba da amma game da tashe-tashen bama-bamai da ake samu jefi-jefi a yankin arewa maso gabacin najeriya da kuma kai hare-hare da ake yi a lokuta daban-daban na bazata a kudancin mm. kaduna kana oh. ganin a taron nan an wani matsayi da ake tsammani za a warware wannan matsala ita ma ana neman a sulhunta tsakani kamar shi kuma can yamma maso gabasin da kake magana ai ka tuna a da duk bom din da tashi zaka ji ya kashe ko mutum ishirin ko talatin amma yanzu muna ganin su ana fama da su kamin ma su tsara bam ana hango sun kamin zo su shiga jama'a so waɗannan abubuwa zai ɗan ɗau lokaci saboda shi faɗan irin wannan ba faɗa da za a cewa an gama shi cikin ɗan lokaci kaɗan ba ne akwai kotu kotu da muke tunanin cewa za a kafa waɗanda za su dinga yin nan take in an kama ko nan abin nan muna da su waɗanda aka kama rakatai suna nan waɗanda su sai an zauna an tsame su waɗanda suke da manya-manyan laifuka a cire su daban waɗansu kuma waɗanda ba su da lafiya a sake su so yana cikin duk abubuwan da aka tattauna. umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafara. to daga batun tsaro kuma sai na wasu 'yan matan najeriya da suka tafi balangandi kasar mali kuma aka dawo da su gida najeriya ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. su dai waɗannan mata guda 37 da aka kai su kasar mali inda ake sanya su sanar karuwanci yanzu haka an dawo da su gida najeriya suna hannun jami'an hukumar yaƙi da safara da kuma bautar da mutane ta najeriya wato naftin inda ake sassaita musu tunani kuma ake tatsar bayanai daga gare su na nemi ƙarin bayani daga jami'an hukumar yaƙi da safarar mutane ta najeriya wato naftin. Mr. Josiah Emerol. Uh, these are people whom the Malian authorities, especially the police, arrested on the streets of uh, Mali. Uh, Waɗannan mata ne da 'yan sandan ƙasar Mali suka kama a kan titunan ƙasar suna ganin ramba saboda aikata baɗala. A saboda haka hukumarmu da uh, haɗin gwiwar hedikwatar tsaron uh, Najeriya mun sa hannu wajen maido da waɗannan yare ƙananan 'yan mata. Mun keɓe su muna bin diddigin yaya ma aka yi safararsu don mu gano suwa suka taka rawa wajen tafka irin wannan aika-aika. Hukumar uh, ta hana fasa kwabarin mutane ta ce za ta kara haska fitilarta don tabbatar da an maido da duk sauran ire-iren waɗannan mata da a halin yanzu ke kasar malin da ma sauran kasashen afirka na tambayi dr hussein abdu babban jami'in wata cibiyar kasa da kasa da ke sa ido kan sha'anin yara wato plan international ko menene umar haba'isin wannan ta'ada na fataucin yara to um, wato abubuwa in na jin kusan sun shafi abubuwa akwai abubuwa guda biyu na ɗaya shine matsanancin talauci da ake ciki a ƙasar na biyu kuma shine son kai da mutuwar zuciya ainihin na masu fitokin yara a talauci shi zai sa misali yaran da aka haifa misali iyayensu su mai da su a hannun wayan da za su kai su abin za su yi fitarkin su to idan misali ana ta haifa ba tare da ana nuna wani kula ba sannan babu kwaran doka daga wajen gwamnati wajen tabbatar da cewa duk yaran da aka haifa a wannan kasar an ba shi kwaran ilimi sannan kuma an ba shi kwaran kiwon lafiya muddin ba a yi wannan ba nauyin da ke kan iyaye na kan girma ne a koda yaushe idan talauci in ya cicira za a ga mutane sai ga kawai zai sai a nemi abin da zai danda kawai a kubuta daga cikin wannan matsanancin halin da suka samu kansu su kuma masu fatanki son kai ne a wato kawai an mai da neman abun duniya wani abu ne saboda ka sai su dinga ɗiban wayannan yaran suna kyawa kasashen kai tare domin kawai a musa su cikin karuwanci ko kuma aiki da irin na bauta sannan an samun kuɗaɗen da yaran nan suke samu suna jira a jihunsu ba tare da masu kula da wannan yaran. Wannan da ba shi ne karo na farko wannan hukuma na dawo da mata daga kasar Mali ba domin ko a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ma sai da wannan hukuma ta maido da wasu yara ƙanana 'yan mata su ɗari da guda hudu daga can kasar Malin a wani aiki da ta kira Operation Timbuktu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogwa ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha takwas. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,035 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe ƙungiyar za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya ce za a kafa dokar hana talakawa marasa ƙarfi auren mata fiye da guda. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya kwaro hira da masana lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Dr. Muhammad Hadi Musa, masani kan halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan abin da ya shafi iyali, ya ce kamata ya a zafafa bincike gabanin aiwatar da wannan doka. Yana da kyau a yi nazari ma a ga cewar shi wannan auren ma da ake cewa wato yana samar da 'ya'yan ana yin ma auren mace fiye da guda ɗayan ko kuma wasu abubuwa ne ɗayan biyu zai iya yiwa wa la'allan an je an yi wannan nazari a gane cewar ko dai watakila waɗannan mutanen ne da suke yin auren mace ɗaiɗai ɗin suke da 'ya'ya da yawa kuma ba su da tattalin arzikin da ko da mace ɗayan ce da wannan 'ya'yan da ta haifa za su iya ɗaukan ɗauniyarsu ko kuma za a iya tarar da cewar wato wani abu ne da ya kwararo daga can baya misali shekaru goma ashirin ne aka yi ta wannan auren rakin mace fiye da guda ɗaya a yi biyu uku ɗin amma idan ka duba trend ɗin kamar da nake gani a irin wannan research ɗin da ɗalibai suka yi za ka ga shekara goma ko sha biyar ko ashirin da suka wuce yawan auratayyan mace fiye da guda ɗaya ballantana a ce ta tafi guda uku ƙasa yake yi kullum watakila mutane suna ji a su ne na abin da ake cewa jiki magani shi yasa ɗin ma ba sa iya auren mace fiye da guda ɗaya yana da kyau a yi nazari a gane wai auren mace fiye da guda ɗaya shi ya kawo yawan waɗannan 'ya'yan ko kuma a'a su dai waɗannan 'ya'ya na wancan aurarraki ne da aka yi a baya aka haife su a wancan lokutan su ne dai har yanzu suka ziraro suka shigo wannan lokacin tattalin arzikin bai inganta ba ko kuma a'a na yanzu ne wanda suke da mata ɗayan sun haifi 'ya'ya guda hudu biyar shida da wannan mata kwaya ɗaya ita kacal amma ba su da tattalin arzikin da za su iya rike kansu wannan abu ne da yake da yana da muhimmanci a duba shi don saboda kada a je wato a bar jaki ana dukan teki sai dai barista huwaila ibrahim ta kungiyar lauyoyi mata ta najeriya na cewa yanzu idan aka ɗauki zaman rayuwar aure da ake da shi a yanzu idan kowa zai tsaya ya tsaya akan gaskiyarsa namiji ya tsaya akan gaskiyar shi mace ta tsaya akan gaskiyar ta ayi zama na tsakani da Allah duk wa'annan abubuwan da ba zai faru ba irin sake-saken auren ma kan shi ai ba shi da amfani to amma ba ganin cewa waɗanda kuma suke neman mazajen kamar an mayar musu da hannun agogo baya misali wanda dama ba su samu abin da aka yunkuro ana yi ni na tabbata ba al'amari ne da aka tsaya akan aure ba al'amari ne da ya kunshi rayuwar mu gabaki daya saboda an tsaya an yi maganar aure an yi maganar saki an yi maganar zaman aure an yi maganar zakka an yi maganar wakafi an yi maganar yadda za a ba wa yaro ilimi duk wa'annan abubuwan an yi abubuwa ne kuma wanda dama tun asali addinin mu ya ba mu yadda za mu yanzu kana gani zakka da wakafi a ce manyan masu kuɗin da suke cikin Kano za su yi zakkar da ya kamata a aiwatar da zakkar nan yadda ya kamata mutanen da suke yin wakafi a zauna a yi regulating wakafin nan yadda ya kamata kana ganin duk wa'annan abubuwan za su faru magana ce ta kunshi zakka ta kunshi wakafi ta kunshi rabon gado ta kunshi zamantakewar iyali babu abin da bata kunsa ba shi ma malam kabiru abdullahi umar guda cikin masu koda darsa a makarantun islamiyya da kafofin yada labarai a nan kano ya yi tsokaci game da wannan batu maganar ƙara aure ko rashin ƙara aure abubuwa ne guda biyu a sake dai musulunci ya yi magana game da mutanen da suke da dama ta gurin zama da ciyarwa da lafiya ta ɗa namiji to mutumin da ike da wannan kuma ike da ra'ayin ƙara aure zai iya ƙarawa in mun dubi a gaba ɗaya ma'anar wannan hadisin da na kawo a cikin yaren hausa musulunci ba addini ba ne na gidadanci amma aure sai an dube shi da ƙara shi da rage shi menene abin da mahangar shari'a ta duba wannan shine abin da kawai za a duba akai ni ba ni da ra'ayin cewa ba za a ƙara aure ba kuma ba ni da ra'ayin cewa kawai shi a saki mutane kowa yi abin da ya gada ma kawai mutum yana zaune yana ɗaukar albashi dubu goma dubu biyar dubu kaza mata hudu yara da yawa wasu na kwana tare da awaki a tsoro wasu na kwana gidan makota wannan babu yadda za a yi a shari'a kuma hankali ya yadda da wannan abu sai bayan kammala dukkanin tsare-tsaren da suka kamata ne za a gabatar da kudurin dokar ga zauren majalisar dokokin ta jihar kano honorable kabiru alasar rudum da ke zaman shugaban majalisar na cewa majalisar dokoki ta jihar kano karkashin jagoranci na a kowane lokaci mu a shirye muke mu karbi dokoki waɗannan al'umma na jihar kano ko irin su manya irin su sarakuna ɗin ko waɗansu masana akan wani bangarori ko kuma ma ɗaiɗaikun al'umma duk wanda yana da wani doka wata tunani da zai kawo ci gaba da karuwa arziki da zama lafiya a jihar kano a shirin majalisa take ta karbi irin waɗannan dokoki kuma wannan ma da mai martaba sarki ya ayyana ya ce zai kawo tun da dai al'amari ne na masana na kuma abin da ya shafi addini saboda haka in aka kawo wannan doka za mu duba na tsanaki a kanta kuma za mu nemi jin ra'ayi musamman malamai iyayenmu na garin nan gabaki ɗaya da ma na waɗansu jihohi waɗanda suke ganin akwai irin abubuwan da za su tofa ina tabbatar maka da cewa majalisar dokoki jihar kano a shirye take ta karɓi wannan doka kuma za a yi mata nazari kuma ba za mu yanke wani hukunci ba sai da haɗin kai da kuma yarda yarda da kuma nazari da kuma sanayya ta malamanmu domin su ne masana za mu ba da haɗin kai da goyon baya kuma za mu nemi jin ra'ayin al'umma domin ya kasance mun zartar da abin da kowa zai ga cewa abin da aka ya kamata kuma ya dace. samari dole To a makon jiya ne har wa yau aka kama waɗansu mutane da ake zarki da safarar jarirai a jihar Filato. Mataimakin Sufeta janar na 'yan sanda a jihar Isaac Bako ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji ƙarin haske dangane da lamarin. Jami'an tsoron STF sun kawo mata guda shida da aka same su da ciki. har yanzu yadda da muke magana suna nan tare da ccid ana kan bincike jiya na yaka kawo su yanzu nan da safe na an fara bincike so sai an gama bincike a yanzu dai bai kama ba abin da za mu faɗa sai bayan an gama bincike za mu san gaskiyar magana amma kun taɓa yin bincike kuma ku san irin guraren da waɗannan 'yan mata suke zama da abubuwan da suke yi a nasu ba wai a guri ɗaya ne aka same su ba yadda muka je labarin da muka samu shine a gidajensu ne daban-daban daban so tun da dai ba su guri ɗaya da a haɗe kin ga da iya samun matsala wurin kama su gaba ɗaya amma daga nan aka samu damu idan bincike ya ci gaba daga nan za a iya san menene damuwansu me yake tura su suke wannan abin halaye daga nan kuma a san matakin da za a iya dauka to a bincikena na yar jarida akwai guraren da a nan cikin jos hotel hotel da dama waɗanda daga yamma ya za ka ga 'yan matan nan sun yi ado sun fara tafiya tunda wani lokaci ma har gwamnati ta shigo tun daga wannan lokaci kukan samu lokaci ku bi domin ku gano menene waɗannan yara suke a wuraren nan to idan muka samu dai labari haka motocin patrol akan dan tura amma da shi kin san 'yan sanda ana ganin su kowa zai ruga kuma yanzu muna kan zancen fundamental human rights kana iya zuwa ba wai sai ka kama mutum abin nan doka ta ce sai ka kama mutum yana laifi kada ka iya kama shi amma ka sami mutum kawai yana tafiya kan hanya kaga ba mu iya abin nan gane ba amma idan ana nan an samu rahoto cewa ga abin da ke faruwa a wani guri kin ga haka bayar da kuma dalla-dalla ba mu dalla-dalla yadda abubuwan ke faruwa yan sanda za su yi aiki amma in aka shiga guri kawai a sama abin nan fara kawo kama mutane kin ga zai kawo damuwa domin kowa yana da yanci baka san abin da yake ya gurin ba sai ka kama mutum da laifi a nan ne zaka iya kai shi kotu za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu shi ma yanzu a madadin wakilan namu zainab babaji da kuma mahmud ibrahim kwari da suka ba da gudunmuwa a ganin nasarar wannan shirin sai kuma salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗi. To mun zo ga shirinmu na karshe tare da sahabu Imam Aliyu da labarai amma wannan karan a takaice. Wakilan kwamitin sulhu sun tashi zuwa Afirka ta yamma domin gane makansu matsalolin tsaro da kasashe da ke raya tafkin Chadi da kuma mummunar yanayin zamantakewa da suke fuskanta a yankin. jakadu da kasashe goma sha biyar da ke kwamitin sulhu mai fada aji za su yi tattaki zuwa kamaru da chadi da nijar da najeriya a ziyarar aiki da zai dauke su kwanaki hudu To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai salama Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai an jima da hantsi mun da muku da wani sabon shirin.